wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka mu da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai albarka a kowane wuni daga cikin yinnan watan azumi yau muna maricin lahadi goma sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1437 wanda zai dace da sha takwas kenan ko to kullum sai na ɗaya ribas da ku sha tara ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha shidda allah kai mana albarka ka sa albarka ga abin da muke karantawa muna cikin suratul kahaf mun somo kisar wayannan bayan allah matasa waɗanda suka ƙaurace ma garinsu suka ƙaurace ma sarkinsu suka yi gudu da addininsu saboda kada a fitine su a hana su bin allah mun ga kuma yadda suke ta fata suke ta addu'a suna roƙon allah ya yi masu mafita dangane da halin da suka shiga to mafitar da allah ta'ala ya masu ita ce sai ya kai su suka yada zango cikin wani babban kogo suka kwanta su yi bacci sai ya ɗauke jin su gaba ɗaya ya buga musu wani irin bacci na musamman wanda ɗan adam bai taɓa yin irinsa ba suka shekara ɗari uku da tara suna bacci to yanzu mun zo inda allah ta'ala zai yi maganar farkawansu wa kazalika ba asnahum li yatasaalu bainahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسف فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن kazalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum Allah ce to kamar haka ne muka tayar da su domin su yi tambayar junansu, su liyatasaalu bainahum sai suka rinka tambaya wannan ya tambayi wannan wannan ya tambayi wannan qala qailun minhum wanda ya fara magana cikin su shi ya fara tambaya yace kam labistum wai menene tsawon dadewar ku kuna baccin nan qalu labisna yawman sai suka ce a wuni guda muka yi muna bacci au ba'dha min wasu ka ce a kai ai bai kai wuni ba mun dai yan awanni ne muna bacci wannan shi ke nuna cewa babu abin da ya canza na halittar su domin da wani abu ya canza za su gane da sun tashi misali suka gadu duk sun yi furfura ko gashi ya fito ya girma ya yi liyaliya ga jikinsu ko kuma su ga sun ƙara girma sun ƙara ƙiba sun ƙara tsawo misali ko ma su ga tufafinsu sun canza babu ko kumba misali a ce dai ka shekara uku misali baka yanke kumba ba ai kaga kamar ta yi tsawon da da farkawa zaka gane to duk ba wanda ba abin da ya faru cikin wannan don Allah ta'ala ya nuna ikonsa malamai suka ce wannan ya nuna muhimmancin ilimi da, da, mubahasa bincike da tattaunawa don tabaraka wa ta'ala ce ya tayar da su ne ma don su yi wannan mubahasa din tsakaninsu kalu kam labistum kalu labisna yauman aw ba wannan ya faɗi wannan a tattauna tattaunawa ta ilimi tana da muhimmanci kuma kullum ita ce take kawar da sabani da rigima tsakanin malamai babban abin da yake kawo rashin jituwa da rashin fahimtar malamai shine nisantar junansu ba su kusantar juna so duk abin da zai kawo malamai kusa wannan ya faɗi hujjarsa wannan ya saurara wannan ya tattauna to wannan zai rage husuma da rikici a tsakanin malamai to abin da ke nuna cewa waɗannan masu ilimi ne qalu rabbukum a'lamu bima labistum sai suka mai da ilimi ga mai shi suka ce ubangijin ku ya fi kowa sanin da daidaiwar dauka yanzu dai ba maganan zaman da a aje wannan magana tun da kaga lokacin babu agogo da akwai agogo za su diba in sun kwanta karfe tara suka ga karfe biyar sai ce to ai mun san yanzu bacci awa takwas ne muka yi daga tara zuwa biyar awa takwas kenan to babu agogo zaka ba su iya sanin menene tsawon dadewar da suka yi iyaka dai Allahu a'lamu bima labistum ku mai da sani ga Allah wannan kuma shine tafarki na malamai duk malamin da ka ji bai mai da al'amari ga Allah to wannan malantarsa ta cika ba to sai suka koma ga sha'anin abin da ya fi damun su fa ba'athu ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al-madina suka ce ku aiki ɗayan ku bi wariqikum hadhihi da kudin nan naku wariq kudi na azurfa su ne suke tahi da su sai suka ce a ɗauki kudin a ba wani Eh, eh, eh, abin nan ilal madina ya shiga gari wanda ya nuna cewa ba nesa garin yake ba duk shekarun nan da aka yi suna kusa da gari allah ne ya hana kowa zuwa wurin bale a sanda labarin labarinsu don kaga inda nesa ne ba ta mutum guda ya je sayo abinci in tafiya ce ta wuni biyu misali kafin ya kawo abincin ma ya lalace wanda ya nuna kusa da gari suke amma duk tsawon shekarun nan da aka yi <coughs> allah ya hana kowa leƙa kogon nan shi yasa Allah ta'ala ke cewa lawit talata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba da ka leka ka gansu hankalinka zai tashi zaka ji tsoro zaka samu firgici to da wani yayi haka nan lalle da ya gayyato mutanen gari da ko an da su bacci ba wanda ya da su falyanzur ayyuha azka ta'ama duk halin nan da suke ciki suna neman abincin da ya fi daɗi ya duba wani abinci ne za a samu mai kyau bula ce gurasa ce ko za a samu shinkafa da miya ne ko dan fati-fati ne haka za a yi ko menene dai a samu abinci wasu malamai daga wannan ayat suka yi istinbadin cewa wannan yan gidan sarauta ne manyan mutane ne duk da yake matasa ne ba ɗayan talakawa ba ne ba shi talaka abin da ya dame shi ya cika bakin salati kawai ya eh, cikin sai ya dan tashi amma ba wai a duba mr biggs a je <laughs> wuraren mcdonald's a ba wani restoran ne fi tsafta sai an bincika yi ayyuhum aska ta'amun sai dai wasu malamai ba haka suka fassara ayar ba wasu malamai ca suka yi ku duba ina ake yanka na halas kar ku je ku so mana naman da ba mai kyau ba wannan shi ba kun ga fassarar tana dauka tunda mun gano cewa mutane ne masu sunna sak bid'a yawa saboda haka sai an samu abinci tsarkakakke wanda ya da shari'a sannan za su ci falyatikum bi rizqan minhu to zo muku da wani abu daga cikin sa wal yatalattaf ya bi a hankali wala yushiran bikum ahada kada ku bari wani ya ji duriyar ku innahum in yadhharu alaikum in suka samu iko suka damke ku yarjumukum za su jefe ku za su halaka ku saboda daman sun yi alkawarin in ba ku koma addinin su ba za su kashe ku aw yu'idukum fi millatihim ko su samu sa'a ku su sa ku yi ku koma addinin su walan tuflihu idan abada idan kun yi haka har abada ba za ku samu rabauta saboda ka gara ma su kashe kuɗin ya fi muku sauki amma idan kuka bar addinin Allah kuka kama addinin shirka to babu shakka kun ɓace ɓat kun ɓace ɓari wannan yana nuna kenan su ba su san abin da gari yake ciki ba sun ɗauka da ƙayanusu yana nan da rayuwarsa sun ɗauka ministocin nan da fadawan nan da zabaniya wannan da polisa wannan duk suna nan da suka sani ba san yanzu sama da shekaru ɗari uku an canza daula an canza sarauta har wata ta tafi wata ta tafi generation bayan generation wasu ma ba su ba labarin sarki da ƙayanusu an daɗe da manta da labarinsa dan baccin da suke ganin kamar awa uku awa biyar awa bakwai ne aka yi ashe bacci ne mai tsawon gaske wanda dan adam maluki bai taɓa irinsa ba in ba dai Allah ya riga karɓi sai na cikin kabari ba sannan <clears throat> malamai a cikin wannan aya <coughs> suka ce akwai hukunce-hukunce na fiƙihu da dama wanda ya fi ficewa a cikinsu shine hukuncin wakala kusa da ke ce ma wakala sautu wakilci ka aiki wani da kuɗi ya sau ma abu kun ga wannan yake cikin wannan aya ya halatta ka ɗauki kuɗinka ka ba mutum ka ce in ka je dubai da allah ka ga agogo iri kaza ko handset iri kaza ko turare iri kaza ka sayo min ko kuma zai je kano sai wuri yan blouse sai ka bashi kuɗi ya so maka kayan yaranka ko ya auna kafafunka a bada takalma 41 da 43 da 38 a siyo maka ya halalta sautu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana wakala yana wakala ta sana'a yana wakala ta ayyukan gida misali mutumin da ya sayi raƙumi gare shi da aka zo cewa ku je ku biya shi kaga wakala ke don haka kenan ya halalta babban mutum ya rike accountant wanda zai rinka tsare kuɗinsa yana lisafawa in za a fidda zakka ya fitar in za a yi kyauta ya yi kyauta in wani mai biyar bashi ya zo ya biya haka mai shago shi ma ya zaina da accountant wanda yake lisafa masa kuɗi to bale mu je ga ma'aikata shi ma duk ya halalta kuma daga cikin wakala akwai abinda lauyoyi suke yi ka wakilta mutum ya je ya bi maka kadin haƙƙinka to wannan kuma ya fi ƙarfi ga wanda ya san tsarin shari'a ya san ta ina ake neman haƙƙi don haka sai ka wakilta shi ka biya shi sai ku yi jinga da shi to wakili amintacce ne madadinka yake idan ka sa hannu cewa wannan shine wakili na to in fa ya baro ta kai ne ka baro ta ba damar ka ce kuma ya yi min ƙarya sai ka amince mashi saboda ka lauya amintaccen mutum ne idan lauya ya yi ha'inci ya haɗa kai da abokin adawar ka ya cuce ka to fa ya zama mai zamba cikin aminci ya fi barawo hatsari ranar alkiyama Allah zai kama shi da babban laifi to wannan shi ake kira wakala banda wakala malamai suka ce akwai hukuncin sharika a cikin wannan aya sharika shine kamfani in haɗa kai da ni da kai da shi da ku mu yi mu haɗa kuɗi mu da shares mu yi sana'a ta ina suka samu wannan suka ce a wannan kuɗin nasu tare yake tare za a sayo abinci kaga kenan kuɗin su a haɗe ki wuri guda in za a biya kuɗin taxi misali tare ake biya in za a ɗauki hayar gida tare ake biya ko menene tare ake wannan shine shirka abin da yasa malamai suke tattauna wannan masail idan ka bar mutum da hankalinsa zai iya haramta yin kamfani saboda duk wanda an kai sai wani ya kwari wani to akwai nau'in kwaro da shari'a tana ganin babu shaha a cikinta wato babu wani illa babu damuwa don wani ya kware ka kamar yanzu misali wurin cin abincin ma kaga wani babban loma yake wani karama yake wani zai saurin koshi tun wani bai koshi ba kuma tare aka sa kuɗin aka siyo da amma duk dai malamai suka ce duk wannan babu laifi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ah, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum yana maganar marayu in kun yi hulɗa hulɗa daban hulɗa daban hulɗa ta bahaushe ita ce mu'amala ko amma hulɗa shine haɗa kuɗi tare wa in tukhalituhum fa ikhwanukum an bar maka maraya yana da dubu hamsin kai kuma jarinka dubu ɗari biyar ne sai ka ɗauko dubu hamsin ɗinsa sai ka saka a cikin kasuwarka duk abin da aka samu na riba sai ka kasa goma sha ɗaya ka ɗauka shi goma ka bashi kashi wannan shine khulta wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kaga wannan shi ma sharika ne wajen cin abinci kuma Allah ta'ala ya ce laysa alaikum junahun an takulu jami'an au shitata babu laifi ku zuba abinci ga tire ko faranti kowa ya sa hannunsa a ci an san dole sai wani ya fi wani ci amma duk da haka akwai ka'idodi akwai doka idan abu ne bai kwara kwara ana ci kwara ɗaya ɗaya haramun ne yi ka ci dunu ka ɗauki kwara yi. sai fa da izinin sauran kamar da bino kamar soyayyen nama amma misali in masa ce kana yawan ɗiba kana ta ɗiba taka ta ƙare sai ka ɗauko ta biyu in ta ƙare ka ɗauko ta uku shi wannan miskini bai saba ci da yawa ba dan sa ɗan karami ne kafin ya ci guda ka ci uku duk babu laifi Allah ta'ala ya ce ina bin nan wale lattaf ya bi a hankali wannan ya nuna wato mutum ya zama cikin ah, kula da security shi wale talattaf ya bi a hankali kada ya je ya garaje a gano shi a kama shi a biyo mu kuma ce da suke wala na nabikum ahadan kaman gargadi ne ga wanda zai tafi in an kama ka karkace ka san <laughs> karka dawo ka je to mu je ga su can ka yi haƙuri da abin da zai same ka wata ana so mutum ya zama kullum very conscious yana kula da amince shi in gida za ka saya ka saya wuri amintacce ko ba haka ba a ce ga gida ginanne lafiyayye hawa uku hadda lifta irin wannan da ba saba da ita ba yana da ac an yi tiles an sa carpet an yi komi amma makaucin gidan yan boko haram ne an yadda a sai ko yan shi'a eh. a ce makwacin yan shi'a ne an yadda a sai don makashi da arha miliyan biyu kamar dan karamin gida to ka gidan miliyan biyu karami ne a karama kallon ko na laka ne kuwa ai filin ma yanzu yana da daraja na da ba ne ba in kwanan nan ina sauraren karatun mala bakar gumi allah ya gafarta masa wani ya kawo sule uku allah ya saka da alheri <laughs> to a wancan lokaci sule uku kuɗi ne hmm? ana a lokacin da yake cewa suga ya yi tsada kwano ya kai sile ne da jimala albani na ce kamar ka ce abin nan kwano ya kai naira dubu goma kwanon suga ka kuwa wani sugan dubu goma ne a ce sugan dubu goma za ka sai a gidanka to a da an ce za ka sai sugan naira ka sha kunu a gidanka wani zai ce wallahi in lokacin zan daina shan kunu a kwarai da gaske to sa fa a lokacin fan ɗaya za a kamo shi babban sa ƙasaitacce fan ɗaya naira biyu naira biyu mun san wannan lokacin ba wai iyaye musu ba mu labari mu mun san wannan lokacin tunda ni na san lokacin da aka fara sadakin mace naira ɗaya sai ana ganin ashe shi ke naɗa magana aure yanzu kuma sai da hali naira ɗaya <laughs> wato zamani ya yi saurin mayar da mu tsofaffi duk wannan yan shekaru ne baya ba masu nisa ba marasa hulunan nan da duk ba a haife su ba lokacin <laughs> to a cikin wannan ayoyi har wa yau muna ƙara fahimtar irin yadda matasan nan suke wato addinin su ya fi musu komai innahum in yazaru alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada suna tunatar da kansu cewa fa duk halin da ake ciki kar ku yadda ku bar addinin ku domin in kun yi haka babu shakka za ku samu matsala وكذلك آثرنا عليه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يا عيسى وكذلك أثرنا عليهم Allah ce kamar haka ne muka sa aka gansu a asarna alayhim ai muka gwada mu mutane su wato da kowa bai da labarin su kawai dai ana labarin su an rubuta an yada cewa wasu matasa sun bayyana da addinin tauhidi an yi masu barazana sun gudu an yi nema har an gaji ba da suke ba wannan labari ya wuce kuma waccan gwamnatin ta wuce da kayanusu ya mutu tauhidi ya samu gurbin zama to ana bin tafarkin musulunci sai wata fitina ta taso sai ana magana dangane da alkiyama sai wasu suna kokarin su kawo shakka dangane da tashin alkiyama to a daidai wannan lokaci sai Allah ya tayar da su kuma ya gwada ma mutane su da kallon su kaga mutanen wani zamani ba na zamanin ka ba irin rigar da suke saye da ita kakanka ma ya taba samun labarin irin ta ne yanzu misali kan mutum ya zo da eh, abin nan rigar saki can na da saki yaushe aka daina sa saki shekaru 40 50 da suka wuce to kaga mu ma mun san su bale iyayenmu a a to rigar da a yanzu a ce yanzu ba ku diba tsakaninmu da mujaddadi duk nisan da ake gani shekara 200 ne to a ce mujaddadi ma kakanninsa suka ba labarin suka ba shi labarin irin rigar nan ya rubuta a littafinsa to sai yau muka ga mutum saye da ita ya ce wai yanzu ya tashi bacci shekaru 309 kaga ba karamin bayani ba karamin magana ba ce wannan shi ne ce wa kazalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqq don mu karantar da su su san cewa alkawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la raiba fiha kuma alkiyama babu shakka za ta tsayi duk mutumin da ya ga irin wannan aya ya ga irin wannan wazi ya alkiyama za ta tsayi yanzu ko a ce kawai zamanin tsohuwar kasuwan nan wadda su alhaji aminu suka yi zama ciki kana da shago cikin ta ko <laughs> to ni na san duk yadda kasuwar take a da akwai wani kabari da ake cana wani wali an zo za a tona aka aka gan shi lafiya lau aka tona ina ji yana nan cikin gidan dan kuri yanzu aka an ware shi to kwatsam sai wani dalili yasa ana budewa sai sai ya fito sai ce ai ba mutuwa ce ne bacci ne nayi ya ce ina gida dan lema ce ah, waye gida ya ce a ah, shi dai waziri gidan gida da lema nake nema ce to ai jikokinsa ma yanzu sun mutu ta tashi iyakar gaske ya rinka bayanai ya faɗi unguwanni ya je ya ce masassaka, yana da aboki ne a ce ai kakansu ne da suka daɗe da rasuwa ya ta ba da labari irin wannan kaga duk wanda ya ga wannan ya san cewa an na sa'a talarai ba fiya babu shakka ta tashin kiyama ba wani abu ne ba ga Allah tun da nan duniya ma ga wata karamar alkiyama ka gani idh yatanaza'una bainahum amrahum Allah ce to nan ne fa sai suka fara jayayya al'amarin su ubangiji ya naɗe wani episode gaba ɗaya ya share shi ya ɗauko wani episode ya tsallake wani saboda ya bar mu da namu tunani ana maganan zaman su cikin kogo an faɗin da aka koro su aka kara mana kyamara muka gan su cikin kogo yanzu an zo an tada su sun aiko guda cikin gari yanzu mutane sun zo sun gansu, su ga su an ga labarin su to me ya faru kwatsam kuma sai suka mutu ya aka yi suka mutu a ina suka mutu menene dalilin mutuwarsu haka kawai bayan sun ga mutane sun yi magana da su suka mutu tun da allah ya sa suka tattauna suka yi jayayyar kam labistum babu shakka allah ya faɗa musu daɗewar da suka yi don shi ne natijar wannan mu ba da za su me tsawon daɗewar da wani ce awa uku wani ce awa takwas na kai a in ba hattara ba litinin muka kwanta ƙilafin yau talata ce to yanzu sun san cewa shekarar su ɗari uku da tara suna bacci to kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsu ya aka yi sai alƙur'ani ya naɗe wannan episode ɗin ba shi ke da muhimmanci ba shi muke sun kusani ba kawai muna sun kusan sun yi bacci muna sun kusan sun farka nan gaba za mu ji Allah na maganan adadin su ma shi ma adadin bai dame mu ba a wani gari abin ya faru bai dame mu ba kogun a wani wuri yake bai dame mu ba me sunayensu? Za da ka isku malaman tafsiri har da karin fa sai an bashi sunaye ta duk wannan inda yana da muhimmanci da Allah ya faɗe shi ba shi ya dame mu abin da ya dame mu wa'azin da ke ciki inda yanzu zaka zaka faɗi sunayensu wani zai kago wani labari cikin sunaye inda zaka faɗi garin da suke wani zai ce ai yanayin wezar garin ce saboda kaza kaza shi yasa ba za su ruɓe ba zai alakanta abin da wannan gari duk abin da zaka kawo wanda Allah bai faɗe shi nan ba wani tasiri zai yi badly shi yasa sai Allah ta'ala ya rufe abin da ba a bukatar sanin sa ya kama labarin wanda ake son a sani yanzu dai sun mutu kuma suna nan cikin kogon nan iz yatanaza'una bainahum amrahum to sai ga mutanen gari suna jayayya kan lamarin su to yanzu ya zamu yi da su wasu ce a kwashe su mu kai su cikin gari mai musu makabarta wasu ce a kai su makabarta gari wasu ce a'a ku bar su nan cikin kogo inda suka mutu iz yatanaza'una bainahum amrahum lokacin da suke jayayya al'amarin su tsakanin su fa qalu bunu alaihim bunyana sai wasu suka ce to abinda muke bada shawara a gina gidan tarihi akan su ku yi wani gini a kansu. don a san cewa wani abu ya taɓa faruwa a wurin qala alladhina ghalabu ala amrihim masu fada aji masu iko masu mulki daga cikin su sai suka ce lanattakhizanna alaihim masjida mu wurin bautar Allah za mu yi a wurin su ba mamaki a shari'an su ana iya yin masallaci wurin da kabari yake ba mamaki domin shari'oyi suna canzawa mu a shari'a mu ba a haramun ne babban laifi ne kuma yana yiwa an hana din amma alladhina ghalabu ala amrin ba malamai bane jahilai ne saboda haka suka yanke hukunci kawai da fahimtar da son zuciyarsu da jahilcinsu suka ce a gina masallaci inda suke to duk da haka masu har yau a cikin musulunci masu son sai an raya kaburburan wasu suna ce a yi masallaci a wurin kaburburan nasu akwai ma masu yin wasici a gina masallaci a inda kabari na yake akwai wanda shi kuma zai ce aje cikin masallaci na a yi min kabari to duk wannan manzon Allah sallallahu alaihi ya hana shi yana daga cikin ƙarshe ƙarshen wasiyoyin manzon Allah yana kan gadon ajalinsa yake cewa ala la'natullahi ala yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ibnu abbas yace yuhazziru ma sana'u yuhazziru ma sana'u Allah yana tsoratar da mu kar mu yi abin da yahudu da nasara suka yi menene suka yi annabi sallallahu ya faɗa yace ulaika qaumun idza mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjida wattakhadhuhu banaw ala qabrihi masjida yace ulaika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah yahudu da nasara idan mutumin kirki ya mutu a cikin su sai su gina masallaci wurin ibada a kabarinsa manzo Allah ce ulaika shirarul khalqi inda Allah yawm al-qiyamah hadisi yana cikin bukhari da muslim waɗanda su ne mafi sharrin halitta ranar alkiyama saboda sun share fage a shirka duk inda ake bautar Allah ya kamata ya zama abotar kowa a wurin wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada masallaci na Allah ne bai kamata bauta ba kowa a cikin masallaci ba sai Allah to kuma da wannan ne aka ja mutanen annabi Nuhu zuwa ga shirka lokacin da bayan Allah suka mutu ya gosa da ya'uka da nasro dawa kuma da wuddu da suwa'u su biyar suka mutu sai shaidan ya laɓaɓo ya ce to ai yanzu ko rasa manyan mutanen kirki kuma labarin su wucewa zai saboda ku yi kokari ku yi abin da zai raya su to ya za mu yi sai ah, ku koma bayan masallaci ku zana hotunan su don a rinka gani sai aka zana wannan sai aka rubuta masa ya wannan aka yi hoton za ka sa ya wannan aka yi hoton za ka sa nasro wannan aka hoton sa aka sa wuddu wannan aka hoton sa aka sa suwa'u yara na tashi wai wane ne wuddu din sa ce o oh, ai wani bawan Allah ne wali mutumin kirki mai yawan ibada ce hmm, Allah ba mu albarkan su manya to can bayan iyaye sun wuce ya'ya sun taho sai shaɗaya ya sake labawa ya ce to ku yanzu hoto a bayan masallaci wa zai amfana da shi ai cikin masallaci ya kamata su a subhanallah cikin masallaci muna kallon su muna bautar Allah sai ce a ai a bangon baya ne za ku sa su <laughs> shekara ɗaya ɗaya manzo Allah ya ce karni goma shekara dubu shekara da biyar su ya cimma bukatarsa don haka sai wasu sun wuce sai ya laɓaɓo gurin wasu haka har yayi kokari aka mai da su gaban masallaci haka har yayi kokari ta wannan zane bacewa yake ku dan yi dan mutumin mutum mutumi na laka a dan shafa masa fenti a dan yi hoton rawani ku dan fidda gemu haka haka dai sai daga baya laɓaɓo ya ce to ku kuna shirme kuna fuskantar gabas ku yi sallah ga waɗanda ake roƙo nan kai yanzu ka isa ka roƙi Allah me matsayin ka kai kai da ma jasa ke cikin jikinka waɗannan su ne tsarkakakku ba su komai sai bautar Allah saboda haka ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ka jadda an kai shirka to tun daga nan ne sai zan ubangiji madaukin sarki ya sanya wasu dokoki masu tsanani tun da ɗan adam ya ɗauki shi ya dauki wani salo na ɓadda ɗan adam sai aka ɗaukan ma ɗan adam shi kuma wasu matakai na musamman da za su ana shirka sai aka ce duk inda ake bautar wani kan a bauta ma Allah wani ya zo ya ce ya rasulallah tun a zamanin jahiliya na yi alkawarin zan yi yanka a wani wuri da ake kira ba abuwa ba ne buwana buwana wani wuri da ake kira buwana sai manzo Allah ce ana yanka wurin don wani ya ce a'a ya ce ana bautar wani gunki a wurin ya ce ce to je ka cika alkawarin kaga kenan da ana wata shirka wurin manzo Allah zai ce tauhidi ma karkai a wurin tauhidi ma karkai kun ga lokacin da rana take fitowa ubadu shamsa da suke sujuda sai ka ce mu sallar mu ma kada mu yi a lokacin lokacin da take faduwa kuma masu bautan rana sukan je su yi mata sujuda sai ka ce mu mata sallar kada mu yi a wannan lokaci wato addinin musulunci addini ne da yake so duk abin da zai nisanta ka daga shirka ka yi shi duk abin da zai kusantar da kai ga wato ka yi kama da bautar wani ba Allah ba to ka kaurace masa ubangiji yana kishin wannan don haka kada wanda ya hujja da wannan aya cewa ana gina masallaci wannan wani wata shari'a ce da ta wuce kuma ita ma din ba mu da tabbacin shin haka take ko jahilci yasa suka yi Allah ta'ala da ya kaito labarin su kuma bai ce wa qala alladhina utul ilma minhum ba sai ce wa qala alladhina ghalabu qala alladhina ghalabu ala amri masu rinjaye masu faɗa aji masu iko executive masu zartarwa suka ce zanna eh, alaihim masjid mu masallaci za mu yi wurin ibada a wurin to sai maganan adadin su سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم الشافعي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب التي ما ستتونا أكن أصحاب الكافي ذا سرقة تتوناوا وسوسك أي متاني أكوني رابعهم كلبهم كرنسو شيني نهدنس wasu za su ce hamsatun su biyar ne Allah ce rajman bil ghaib suna busan suna bugun iska ne kawai ba wai abun ba ilimi ne suke yadawa ba jita jita ce shaci faɗi ne ba su san labarin ba sannan sai ce wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum wasu kuma na cewa su bakwai ne karin su shine na takwas din su anan sai Allah bai soki wannan maganar wanda ya nuna wannan maganar tafi kusa da gaskiya amma menene ya fi zama dimun kun rabbi a a'lamu bi iddatihim kace ubangiji na yafi kowa sanin adadin su ba adadin ya dame mu haka in bakwai ne in tara ne in arba'in ne in shida ne in uku ne ma dai muradi dai mu san cewa wasu bayin Allah wannan labarin ya faru gare su latifa lugawiya anan cewa sai kuluna salasatun rabi'un ba a kawo ba wa yaquluna khamsatun sadisun ba aka wawun ba amma da kace wa yaquluna sabatu sai ce wa thaminuhum kalbuhu wasu ka ce ita ce wawu samaniya duk inda abuwa takwas suka zo to wawu din nan ana ana zuwa da ita har suna ca ita ce kurewa adadin larabci kamar yadda mu gare mu yanzu goma ita ce kurewa sai a mata goyo ko sai a ce sha ɗaya sha biyu uku har akai sha goma akwai sha goma akwai sha ashirin daga sha tara sai a koma wani ina ko zuwa takwas wanda Allah ta ce kaga da Allah ta'ala ah, ah, yan wuta zuwa وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها ƙofofin wuta guda nawa ne bakwai ne hatta idza ja'uha futihat kaga babu wawu amma da yace wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'u sai ce wa futihat abwabuha saboda ƙofofin aljanna takwas ne da ma fa malamai da yawa na lugar sun inkarin wannan sun ce ba haka bane ba kuma inda ta bai ma yiwuwa a ce muntahal adad ga shi ne takwas suka ce wannan ma bai yi daidai da hankali suka ce kuma akwai wanda da Allah ya jero su takwas bai sa wawun ba والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والمتكبر haka kuma almutakabbir da takwas in a takwas din ya tsaya amma bai sa wawun ba ala halin muna kawo wannan saboda mutane su fahimci irin yadda wato komai na ƙur'ani an bi diddigin shi an kuma samun mishi shawahid eh eh wasa ma ne ta ayyami eh mun kawo wannan ma cikin karatunmu na barago ala kulli halin ah, adadinsu bai dame mu ba abin da ya dame mu wasu mutane ne wannan abu ya faru gare su don haka sai Allah ya ce kun rabbi a'lam bi iddatin ga ya masu ubangiji na shine fi sanin kirgan su ma ya'lamuhum illa qalil kaɗan daga cikin mutane suka sani to mu muna cikin kaɗan ɗin don me don mun gano daga maganar ƙur'ani cewa sab'atun wa saminuhum kalbuhum amma dai adadin ba shine abin da an muradi ba fala tumari fihim illa mira'an zahira kada kai gardama da kowa cikin sha'anin su sai gardama wadda a tafili kamar misali cewa su muwahidai ne cewa sun tashi bayan shekaru kaza da Allah ya faɗa cewa ba abin da ya canza na jiki kar kai gardama nan gare da adadin su wurin da kogon yake wata shekara ce abin ya faro da sauransu da sauransu wannan bai kamata ya sha maka kai wala tastafti fihim minhum ahada kuma manzon Allah kar ka tambayi kowa labarin su su ahlul kitabi da man don su kore manzon Allah suka yi wa mushrikai fatawa cewa ku je ku tambaye shi abu uku ku tambaye shi labarin wasu matasa na nan da suka bar garin su wani babban al'amari mai ban mamaki faru da su menene <clears throat> sannan ku tambaye shi labarin wani sarkin yawo wanda ya zagaye duniya yana wani aiki wane ne sannan ku tambaye shi a ruh to sai Allah ta'ala ba da amsa kuma yace manzo karka je wurin su kana tambaya wala tastafti fihim minhum ahada inda su sawi sun san wannan su razi masu tafsirin da ke kwaso gayyar abin da cikin bible da ba su cika alkur'ani da labaran bible wajen fassara waɗannan ayoyin amma yanzu in ka ɗauko irin wannan tafsiran masu kawo kisas irin su fakarun razi za ka isku duk abin da ke cikin bible na labarin asabul kafin nan da ire su to kwasuwa suke yasa bayan allah ce wala tasattifi minhum ahadan ka kyale su da labarin su wanda qur'ani ya baka ya ishe ka nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas labarin mu ya fi kyau ba ka buƙatar ka cika shi da surutu da sharhi wanda baya da amfani wala taqulanna li shay'in wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha nasi wa asa an yahdiya أقرب من هذا رشدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا تدق يوم يا منزون kar ka sake faɗan wani abu ka ce zan aikata shi gobe illa an yasha Allah sai ka gwama wannan da insha Allah yanzu dai ka yi abin da ba shi ya dace ba an tambaye ka kace ka zo gobe zan faɗa ba ka ce insha Allah ba to ba a karantar da kai wannan ba gaba na kai yanzu an karantar da kai don haka nan gaba duk abin da za ka yi ka haɗa shi da insha Allah wa zkur rabbaka idza nasit in har mantuwa ta shiga dan adam duka yana mantuwa ko baya mantuwa annabi yana mantuwa ko baya yi yace inda ma ansa li usanna ubangiji yana sa ni in manta don in shar'anta saboda in baya mantuwa misali to wasu abubuwan ba zai yi su ba yanzu misali kurakuran da ya yi cikin sallah na rafkanwa ya yi gyara da bai yi su ba mu ya za mu gyara sallar mu mu da ke mantuwar ala tilas masu miyar insanu illa linisiyani sunan kama a larabci an tsago shi ne daga mantuwa insan sarkin mantuwa shi ne sunan kadam ko akwai wanda baya mantuwa sai Allah ya ce to an maka uzuri in ka manta wazkur rabbaka idza nasita da ka tuna ka kira ubangijinka ka ce baɗi zan je aikin hajji can sai wani ya ce ka tabbata kana da lafiya sai ka ce insha Allah ka gani Allah ya so kenan don in Allah ya so kuma sai ya hana maka rayuwar ko ya hana maka lafiyar ko ya hana maka kuɗin ko haka kawai ya hana ka zuwa ko a sa wasu dokoki masu hana visa idan baka da visa shiga kasar kana shiga babu visa to duk abin da za ka yi kada da insha Allah nan akwai matsalar istisna'i malamai suka ce babu kafara idan kai rantsuwa ka da insha Allah ka zo zan baka saboda Allah wallahi zan baka in Allah ya so to wannan togiyar da kai in Allah bai baka iko ba babu kafara kanka to yaushe ne za a yi togiya nan fa ne malikawa suke baje kolin su domin ba wanda ya kai su tsauri sun ce a nan inda kake mutasilan ka ce wallahi la af'alannahu insha Allah in ka ce wallahi la af'alannahu sannan ka ɗauki kofi ka sha ruwa ka ce insha Allah to in baka yi ba sai kai ka fara don ka sa fasil amma shi ibn Abbas cewa ya ko baɗi ne ka tuna ka ce insha Allah in eh, ko baɗi ne ka dai sa insha Allah din in kai to giya shikenan wa kula sa an ne rabbi manzo ka ce lalle akwai yiwuwar ubangiji na ya shiryar da ni li aqraba min hadha rashada domin in kusanci shirya wato game da wannan lamari duk abin da kuke tambaya ta ya zama na baku an sassa yadda ya kamata kenan manzo Allah ubangiji ne masa tarbiyya ta ya rika koma ga Allah ya rika mai da lamarinsa ga Allah ya rika kiran Allah ya rika sa Allah gaba cikin lamarinsa kuma wannan iyaki a'ani wasu ma'iya jara shi ake magana da shi amma mu ake nufi saboda shi da mun ba mai rafkana daga Allah ba ne amma mu da muke yawan rafkanwa to mai gidanmu ma an koya masa haka to bale mu wala bi sufi kafi <clears throat> wala bi sufi kafi sala sami'a sinina wadda tis'a qul lahu a'lamu bima labisu lahu ghaibu samawati wal ardh abasir bihi wa asmi' ma lahum min dun لهم من دونه من ولي ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا to muna iya lura tun inda ake kissar nan ana ta labari ni nake ta faɗa muku tsawon shekarun da suke suna bacci ko amma ƙur'ani bai ambata ba kuma ga kissar ya zo ƙarshen ta har an rufe su har an gina masallaci a kansu sannan kuma ya ce wala tastafti fihim minhum ahada kar ka tambayi kowa a cikin su to har yanzu manzo Allah na jin to kuma an gaba labarin ba faɗa min shekarun da suke suna fitin nan ba sai Allah ya ce wala bi sufi kafihim salasa mi'atin sinin kuma ka sani sun yi kwana sun yi bacci a cikin kogon su salasa mi'atin sinin shekaru 300 wazdadu tis'a sun ƙara shekara tara sai da suka yi 300 cif sannan suka shekara tara to sai kiristoci su ce mana mu musamman da mu 300 muka sani sai mu ce eh ba ku yi ƙarya ba ɗari uku lissafin ku daidai dai yake mu kuma lissafin mu ɗari uku da tara ne saboda lissafi a duniya iri biyu ne akwai lissafi na rana akwai lissafi na wata kowannen su Allah ya sanya shi ya zamo aya wacce tana amfani idan rana ta hudo yau ta faɗi gobe ko da za ta hudo sai mu ce an kwana ɗaya to in za mu yi ta lissafin kwanuka zurururu abin zai mana tsawo sai a ce kwana dubu ɗari bakwai da hamsin da uku da ɗari shida da bakwai da suka wuce Ta ga za a sha wuya saboda haka sai Allah ya mana wata shi kuma wanda da shi zamu kirga watanni in in yayi kwana 29 ya mutu sabo ya bayyana sai mu ce rajab in ya koma ya kare sai mu ce sha'aban ya koma ya kare sai mu ce ramadan kaga yanzu a wata a shekara sai mu samu wata goma sha biyu sai mu koma aza shekara ta biyu sai mu ce yau muna shekara 1437 tsakanin mu da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wannan sauki ne ko ba sauki ne ba kaga sauki ne shi yasa da suka yi tambaya sai Allah ta'ala ya ce menene a isra'i inda muka fito da suka yi tambaya game da wannan wata bai sa na kanin lahilla ulhiyar mawaƙitu linnasi wal hajj ko ba ka ba ba wannan ba cikin isra'i ma mun karanta wata mai kama da wannan hmm? ba ok to gaskiya ne furkanu to mu koma furkanu a'a dare ne da dan gari nake ba da kai nake ba karan kullum dan gari mu je cikin furqan akwai wata aya irin wannan babu ta eh liyadamu adada sinina wal hisab ita nake nufi isra'i ce Allah ramma an bashe ka cikin garin ku ba yunus ba ta'lamu adada sinina wal hisab من خلق الله ذلك الا بالحق يفسر الايه لقوم يعلم يونس a'a rivers yayi da mu so yake gwada mana dan gari ne eh mu kuma muna cikin isra'i makauce wannan inda muka kare kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura kullan numiddu isra'i gabanin wannan ayar Allah ramma ga qur'anin nan gaban ka jawo in ka rikice eh وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتعلموا عدد السنين والحساب كي الله يقرأ ما البركة كنا دا أوري كنا دا أوري إيه؟ ما شاء الله يا تي يا ما كله قبل ده الله يسأل البركة na yi tsammanin saurayi ne masa addu'a ta musamman samari suna ji ƙurani <laughs> kenan ta yi kila tun bai bai harda to kun ga a nan sai allah ta'ala ya kawo lissafi kamari wanda su kuma kiristoci suna lissafi shamsi wadda labarin akwai shi wurinsu amma su shekara dubu suke cewa to in ka lura kowace shekara shamsiya tsakaninta da kamariya ana samun bambanci da kwana goma sha ɗaya sai a luna kalanda kowace shekara hudu ana samun luna guda ɗaya ita kuma sai a samu bambancin kwana goma kwana sha biyu kai domin maimakon ashirin da takwas sai february ashirin da tara to kaga wannan kwana goma sha ɗaya ɗaya idan ka tattara su a kowane shekara talatin da uku da wata uku za ka samu bambancin shekara ɗaya kaga idan aka shekara ɗari za a samu bambancin shekara uku in aka samu shekara ɗari uku za a samu bambancin shekara tara waye koya manzo Allah wannan lissafin wannan yana cikin mujizojin alqur'ani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake a wurin da ko alƙalami da takarda babu bari a iya lissafi manzo Allah yana cewa nahnu ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib نحن أمة أمية الشعر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا mu lissafin mu manual ne ba mu kai digital na? to mutanen da ba su iya rubutu amma manzo Allah ya gano bambancin shekaru kamariya da shamsiya na shekara 300 wannan ba karamin mu'jiza ba ce to Allah ta'ala ya karantar da shi wannan kaga lokacin da yake maganan ibadar annabi Dawud ya ce ba wanda yake bautar Allah bauta mai tsafta irin ta Dawud ya ce kana ya namu yanamu sudusal layl summa yaqumu nisfahu ya namu sulusan dubai da manzo Allah ya hada 1 over 6 plus 1 over 3 plus 1 over 2 in ka hada su za su baka 1 over 1 is equal to 1 wannan lissafin ko a primary sai an kai primary 5 6 ko kafin a fara shi ne fraction ina yin boko magaji an bari ka san mu in eh? tsayin hannu muke to kaga wato kullun qur'ani sai ya gwada maka cewa daga Allah yake kullun zaka ga wani abu da ke tabbata maka anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da iliminsa ne ba wai maganan wani ne koya ma annabi ba bare a ce tunaninsa ne qulillahu a'lamu bima labis gaya musu Allah ya fi kowa sanin irin dadewar da suka yi lahu ghaibus samawati wal ard ma'ana wato ko abin da ka sani ka ƙara mai da shi ga Allah shi yasa ga malamai an yi fatawa sun kare sai ce kuma wallahu a'lam ko kuma wal ilmu inda Allah lahu ghaibus samawati wal ard sanin abin da ya faku a sama da ƙasa na Allah ne absir bihi wa asmi kai mamakin jin sa da ganin sa ba wanda ya kai jin ubangiji ba wanda ya kai ganinsa subhanallazi wasi'a sam'uhu ala aswat duk in duniya ta taru wuri guda kowa yayi shewa Allah ya san muryar kowa sannan yana jin karar kwarkwata baka a cikin duhun dare akan bakin dutse idan tayi kukan jin yunwa kuma zai shirya da ita zuwa ga abincinta zai gwada mata inda za ta je ta ci abinci Allah kaɗai hakan malahun min dunihi min wali mutane ba su da wani majibinci koma bayan Allah su ma ashabul kafi ba su da wani ubangida ba su da wani majibinci ubangiji abin bauta koma bayan Allah wala yushriku fi hukmihi ahada Allah ba ya sanya kowa ya yi tarayya da shi a cikin hukuncinsa na kaddara ko na shari'a ba wanda yake da ikon ya ce a yi ruwa yau babu shi duniya babu shi da aka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo koke me yayi daga hannuwaye ko ba ka ba yace Allah ba anzil alaina al yayi ta tadarru yayi ta daga yayi tai sai aka ji cida shikenan sai ga giragizai sun fara duhu sai hadari yakan kama manzo Allah bai sauka daga kan mimbari ba sai da aka fara yafi ko da aka gama sallah ba mai iya zuwa gidansa ruwa kama da bakin kwarya waye ruwan manzo Allah da aka kama masa koke cewa sama kiyo ruwa Allah bai bashi wannan ikon ba da duk wani wanda zai zo ya ce maka wai akwai wani mai tasarrufi a duniya akwai wani mai sa'ai kaza mai sa'ai kaza ƙarya ne duk wani bokan da zai ce zai baka sa'a don ka samu abin da kake so ko ka kubuce ma abin da baka so ko ya raba ka da efcc yana da su yanshi kuɗi a hannunka kama ajiye su efcc ta zo ka samu abin sallabarta ya fi maka alheri to wala yushriku fi hukmi ahada tsari tsarin rayuwa da Allah ya tsara bai bai tarayya da kowa ce kowa bai canza masa tsari shi kadai yake yadda ya so a duniya sannan wala yushriku fi hukmi ahada hukuncin sana addini kuma bai tarayya da kowa a ciki ba bai halaltawa ya haramta sai shi kadai hukunci nasa ne ala lahul amru lahul khalqu wal amru tabarakallahu ahsanul khaliqin واتل عليهم واتل ما أوحي إليك واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون وجهه ولا ولا تدع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك manzo Allah ka ci gaba da bibiyar abinda da aka yi maka wahayinsa na littafin ubangijinka asalin tilawa tana nufin bibiya wato ka karanta ka fahimta ka aikata shine tilawa in don ka runguma qur'ani dai kai tai kamar gardi daga barno wanda komai ya sani a qur'anin na lafazi na kalma na harafi na aya na wurin tsayi na wurin tashi to in ba aiki da shi akwai matsala in ka je barno gidan kowa akwai wanda ake ce gangaram irinsa in jahili ne sai ka ga ya zauna kan qur'ani sai a ce tashi ta ce qur'ani ya hau kan qur'ani shi ma ƙur'ani ne ba wani abu cikin ƙur'ani wanda bai sani ba duk yadda ka so ka batar da shi haɗa wata kalma da wata ɗauki ƙarshen wani harafi da wani duk abin da za ka faɗin cikin ƙur'ani ka iya da shi kamar wani yaro jihad al-maliki kun ga kun ga clip din shi yana yawo kwanakin baya kun yaro ne makawo ɗan shekara goma ya kai bai gama primary ba fa primary 6 yake gashi makaho ɗan saudiya amma wani malamin su na qur'ani ya tashi ya yi masa tambayi ya ce to ina ina duniya gaba daya duk wanda zai badan min yaron nan ya batar da shi cikin qur'ani ta kowace hanya ce to wallahi zan ba shi gagarumar kyauta don in ya ba shi aya misali ya ce faqsusil qasasa zai ce mashi aya ta kaza ce sura ta kaza ce sai ce me saman shafin sai faɗa masa ya ce shafi na baya ya faɗa masa shafi na baya ya faɗa masa ayar da ke gabaninta ayar da ke gabaninta ayar da ke gabaninta kaga kai yanzu in na ce maka ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayar da ke gabaninta sai ka yi tunani ayar da ke gabaninta sai ka yi tunani shi gaba ɗaya ba tunani kana faɗi yana faɗi kana faɗi yana faɗi ya ce to haka za ka yi masa da ayoyi haka za ka yi masa da surori haka za ka yi masa da shafi shafi haka za ka yi masa da kalmomi haka za ka yi masa da haruffa in ka ce masa shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya nan take zai baka ayar sa mai baka ta tsakai baka ta ƙasa in ka ce ba ni kan ayoyin shafin zai ce gafuran haliman ya ta faɗa maka ƙarshen ƙarshen ayoyin to muna da irinsu a kasar nan fa muna da irinsu a kasar nan to amma ko ka kai wannan matsayin to ba kai tilawa ba ita kadai da wannan kadai sai ka fahimci ma'anar qur'ani sai ka yi aiki da qur'ani haka da Allah ta'ala ce wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura akwai alarbomi da ya da Allah zai kai karasu sun har da ci qur'ani amma sun kasa tsaya su san ma'anarsa suna ciki mahjuran akwai wanda sun san ma'anar ba su aiki da shi su ma mahjuran sun kaurace ma alqur'ani saboda haka babban makasudi shine qur'ani ya zamo shine ke gudanar da rayuwar jama'a shi muke aiki shine tafarkin mu watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik manzo Allah ka bibi abinda ake saukar maka na wahayi daga littafin ubangijinka <clears throat> la mubaddila li kalimati ba wanda isa ya canja ma Allah kalmominsa walan tajida min dunihi multahada ba ka samun wata malaba in ba wurin Allah ba. don haka duk mai kaunar Allah ya sheka ya wurin Allah mai jin tsoron Allah ma ya sheka ya wurin Allah ba ka da wurin gudu in ba wurinsa ba ilaika afirru minka wa aida illa ilaika yafirru minka almustajiru Allah daya haka nan duniya duk wanda kake jin tsoro barin shi kake kai wurin wani wanda zai baka kariya ko shi Allah in kana jin tsoron sai ka sheka kai wurin sa ka samu security da haka wa firru fa firru ila Allah duk ku sheka kai wurin Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum turhamun sannan Allah ya ce wasbir nafsak ka hakurtar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum tare da talakawan nan bayin Allah masu kiran ubangijinsu bil gadati wal ashi suna kiran Allah safiya da yamma yuriduna waja suna neman yardarsa wala ka an hum. kada kada idon kai tsallake su kana kallon wasu masu mulki kana kallon wasu masu hannu da shuni kana kallon masu faɗa a ji a waɗannan da suka zo wurinka to su ne the best whoever comes is the best wannan wata ka'ida ce ta ƙur'ani ka zo wurin annabi to shi ababba don haka duk girmanka duk darajanka duk kyawunka duk sarauta ka duk arzikinka in baka shigo da awar manzon Allah ba to to kai an nesa na kusa shine wanda ya zo wanda ya kawo kansa wala ta du ka anhum kada idanunka su tsallake su turidu zinatul hayatad dunya kana nufatar kawace kawacen duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina kada kai biyayya ga wanda muka wato rafkanar da zuciyarsa daga ambatunmu wattaba hawahu ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa al'amarin sai zama bannan lokaci to duran nan kada ka damu da su kada ka shiga taitayin su malamai sun ce wannan aya ta sauka ne a lokacin da mushrikai suka bi duk hanyoyin da za su bi su rikita manzon Allah sa ya bar dawa suka kasa sun dai kwadaitar da shi sun tsoratar da shi sun yi masa barazana sun kai kararsa ga manya waɗanda ke jin magana su duk hanyar da ake bi an bi da sai suka bullo da wata dabara suka ce to yanzu muna son mu zo majalisar ka amma ga bilal da ragga ga suhaib ga yan yara irin su aliyu ga irin su ibn mas'ud kai mu so muke ka kore su ka ce su fita waje su zauna mu manya mu mu zo mu zauna tare da kai sai Allah ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wannan bayan Allah ne talaka yi hakuri da su su ne za su ɗaukaka addinin kuma fi'ilan su ne suka je suka yi jihadi suka yada addinin inda 'yan shi'a masu kyamar sahabbai suna nazarin qur'ani a wannan ayar kadai ya isa su ɗaga ma bayan allah nan kafa cewa allah fa shi ce annabi yayi hakuri ya zauna da su saboda su ke da amfani saboda su ne za su iya ɗaukaka addini a wata yar allah ta'ala mai ce masa allah rama a ba sai na baka likeji ba me Allah ya ce game da su ashabu suffa talakawa wanda ba su da sana ba su da aikin yi sun biyo annabi alamil ibtunihim su abu huraira ana rama yau shekarar mu ta ashirin da uku kenan muna tafsiri da kai mun gitta waɗannan ayoyin ba so guda ba hmm? ya tsufa kace a haba da ƙuruciyarsa da ƙuruciyarsa kuma ni ko da na san shi yana ran man na san shi ba ba alaran man jiya bane ko na shekaran jiya gangaram ne nan da kuka gan shi amma li kulli jawadin kabwa to ni ma ayar kuma ta kwanta mini ne fa hmm? shehi ka ba mu ayar mana Allah ta'ala ba wuri guda ba yayi maganan wala tatrudil ladina yaduna ah ashe muna da alaran mumiyan kanana ga sunan sababbi ne in bana bakwai wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bilgadati wal ashi yuriduna wajha kuma wuri biyu Allah ya kawo wannan haya eh karka kori bayan Allah nan da suke zaune wurin ka suna ta kiran Allah karka kore su kyale su zauna da su waɗancan da kaga ba su so su zo ba su da rabo ne ba su da arziki talakawan nan su za su shirin gutsuri kawunan su ranar badar sai a zauna lafiya muna da lokaci to babu damuwa mu kwana a nan abinda muka karanta bisa ga sawaba allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mu kuskure ko tuttuɓin harshe allah kai mana afuwa allah kai mana gafara allah ka samu gama lafiya allah ka rufe asirin mu duniya da lahira allah ka saukar da aminci da kwanciyar hankali da albarka gare mu a wannan ƙasa allah ka saukar muna da ruwa masu yawa masu albarka allah ka ba mu lafiya ga jikinmu allah ka ba shugaban mu lafiya ya dawo ko bai dawo ba an ce yau zai dawo ko to Allah ya kawo shi lafiya Allah saukar da shi lafiya Allah ya kara masa lafiya ya kare shi duk inda yake ya kare sauran shugabannin mu ya yi musu muwafaka ya raba su da aikin shaitan Allah ya sa mu gama da duniya lafiya gaba daya wa sallallahu wa sallam baraka ala abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa ajma'in